Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ku da wannan lokacin al'ummar maza da mata. wato a yau ne wato mai girma excellency injiniya Abba Kabiru Yusuf gwamnan jihar Kano da kuma kuma kwamishinonin shari'ar Kano suna da wato shugaban ma'aikatan suna da sabon shugaban ma'aikatan kano wato mai suna hos alhaji abdullahi musa wato a fadin gwamnati jihar kano kenan wanda aka yi bikin wato ransu da shi a matsayin sana shugaban wato ma'aikatan kano gaba daya kamar da kuka sani tsohon shugaban ma'aikatan kano ya bar jam'iyyar nnpp ya koma wato shekan apc dalilin a ba da sabuwan wato shugaban ma'aikata kenan an ba ma wato hos alhaji abdullahi musa ubangiji allah ya sa a yi asa shi yasa ga yi biki kuma yi celebration sosai a gidan gwamnatin jihar kano kenan wanda injiniya abu kabiru yusuf da kanshi ya ba shi certificate na wata zumanto shugaban ma'aikatan jihar kano ubangiji allah isa a yi asa